A wata hira da abokin aikinmu na sashen Turanci Vincent Makoriye da ita jiya Alhamis, sakatariya a ma'aikatar harkokin wajen Kenya Amina Muhammad ta ce ziyarar da shugaba Barack Obama na Amurka zai kai kasar tamkar kaske ne akan kasar da kuma gwamnatin shugaba Uhuru Kenyatta. I think it's uh, his coming now is uh, just recognition of the kind of leadership that we have, a pragmatic, energetic Uh, ta ce tana ganin wannan ziyara da zai kai yanzu uh, yin na'am ne ko kuma amincewa da salon shugabancin da ake da shi haka kuma yana nuni da yadda aka fahimci irin nasarorin da kasar kenya ta samu a cikin 'yan shekarun da suka shige a lokacin da shugaba kenyatta da mataimakinsa william ruto suke fuskantar caje-cajen zargin cewa suna da hannu a tarzoma da ta biyo bayan zaben shugaban kasar da aka yi a shekara ta 2007 dangantaka tsakanin amurka da kenya ta raunana to amma akwai alamar cewa wannan ta kau yau juma'a dinnan ake sa ran shugaba obama zai isa kasar kenya domin shi ma ya halarci taron kolin harkokin cinikayya da za a yi a yayin da shugabannin 'yan kasuwa daga duk faɗin duniya za su halarci wannan taron kolin Amina Mohammed tana fatar ganin an samu kamfanoni sun zuba sabbin jarurruka a ƙasar Kenya. Everything is on the table. are hoping again uh, that uh, a lot of investment will flow in. Um, you know, we are taking center stage because the US president is coming. Uh, ta ce komi a bayyane yake kuma a yadda al'amura suke suna fatar kamfanoni za su yi sha'awar zuba jarurruka a Kenya. ta ce yanzu hankalin duniya ya koma a kan ƙasar kenya domin shugaban amurka zai kai ziyara ƙasar ta ce tana tsammanin kowa na sha'awar sanin abubuwan da suke a ƙasar da kuma abubuwan da ƙasar za ta yi tayin gabatarwa baya ga batun harkokin kasuwanci wani babban batu da ke kan ajanda a lokacin ziyarar shugaba obama shine matsayin matakan tsaro ƙasar kenya wadda ke makwabtaka da ƙasar somaliya 'yan yakin sa kan kungiyar al-shabab da cibiyar take ke kasar somaliya ta sha auna kasar kenya wajen kai hare-hare amina muhammad ta ce amurka ta ci gaba da kasancewa kawar kenya sosai wajen yaƙi da ta'addanci our collaboration um, especially on security uh, is historic it's, it's been there of course we've enhanced it a lot in the uh, last few years because of the um, Ta ce haɗin kai ko kuma tuntuɓar juna tsakanin ƙasashen biyu musamman a kan matakan tsaro yana da tarihi domin an daɗe ana yi. Ko da yake a cikin 'yan shekarun da suka shige an ƙara ƙaimin tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen biyu a saboda barazanar tsaro da ake fuskanta a duk faɗin duniya. Haka kuma ƙasar Kenya tana taka muhimmiyar rawa wajen shiga tsakani a rikice-rikice a yankin, ciki har da rikicin da ake yi a ƙasar Burundi. a saboda niyyar shugaban kasar na sake yin wani wa'adin mulki har yanzu dai kasar ta burundi tana kida ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi a kasar a ranar talata kuma malama amina mohammed ta ce shugabannin yankin suna nazarin ausi na'am da sakamakon zaben ko kuma a'a.